This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da jama'a Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da takaddama game da naɗa shugabannin majalisar Najeriya. yallaɓe tun bayan dambarwar a tsige ka wato yau kusan watanni goma sha ɗaya wai me za ka faɗa yan adama me yasa ne ka bar najeriya abin da yasa na bar najeriya ka yi musu tuni annabi musa ya yi hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya jira kuma na tabbatar musu ba ƙarya nake ba so biyu aka so a kashe ni ka ana so a kashe kashe ka zauna kana wawanci tsohon gwamnan jihar adamawa kenan murtala inyako wanda aka tambake shi daga mukaminsa a shekarar da ta gabata bayan labaran duniya za ku ji karin bayani yanzu dai ga halin da duniya ta wani assalamu alaikum masu ga kuma labaran yau litinin kasashen kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa g7 a takaice suka yi wa ƙasar rasha kashedin cewa za su zafafa takunkumin kare tattalin arzikin da suka aza mata sai fa idan rashin ta ƙaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta domin kawo ƙarshen fafatawa da ake a gabashin ƙasar ukraine tsakanin 'yan tawaye 'yan aware da kuma sojojin gwamnatin ƙasar shugaba barack obama na amurka ya ce an samu haɗin kai sosai wajen ci gaba da matsawa a ƙasar rasha lamba a saboda shishigin da ta yi a rikicin ƙasar ukraine da kuma kan zirin crimea da ta yi shugaba obama ya ce take-taken rasha a kasar ukraine yana raunana rashan da kuma 'yan rashan mr obama ya yi wannan furicin ne a wajen wani taron 'yan jarida bayan da aka kammala taron kolin kungiyar g7 a kasar jamus karo na biyu kenan a jere da ba a gayyaci shugaban rasha ladamin putin halartar taron kolin kungiyar ba an ƙi gayyatar shugaban rashin a bara bayan da ya kamface zirin crimea Ƙasashen ƙungiyar G7 dai sun hada hada Amurka da Jamus da Birtaniya da Faransa da Italiya da Kanada da kuma ƙasar Japan. waɗanda suka cancanci jefa kuri'a a ƙasar turkiyya sun jawo shirin shugaban ƙasar na faɗaɗa ikonsa birki a lokacin da jam'iyyar justice and development da ake kira akp a takaice wadda take jan ragaman mulkin ƙasar a karo na farko ta kasa samun rinjaye kai tsaye babban koma bayan da ta samu cikin shekaru goma sha uku kenan a wata sanarwa da ya gabata yau litinin shugaba rajab tayyip erdogan ya ce yana da mahimmanci dukkan 'yan siyasan su nuna halin sanin ya kamata da dattako domin a ci gaba da samun kwanciyar hankali a kasar da kuma kare ci gaban da aka samu ta fannin dorewar mulkin dimokuraɗiyya. Shugaban ya ce ya yi imanin cewa sakamakon zaben da bai baiwa wata jam'iyyar damar kafa gwamnati ita kadai ba zai sa kowace jam'iyya ta yi nazarinsa cikin natsuwa. Jam'iyyar AKP ta yi hasarar rinjayen da take da shi a majalisar wakilan kasar a zaben da aka yi jiya Lahadi. da ya zama kayi ga begen shugaba Erdogan na sake yi wa tsarin mulkin ƙasa kwaskwarima domin karawa shugaba iko. Shugaba Erdogan ya nemi samun kashi biyu daga cikin uku daga cikin wakilai 550 na Majalisar Dokokin Kasar domin cimma burinsa. Sakamakon ya nuna cewa jam'iyyar AKP ta samu kimanin kashi 41 daga cikin 100, ƙasa da kusan kashi 50 daga cikin 100 da ta samu a shekaru hudun da suka shige. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zaben kasar Burundi ta ba da shawarar cewa a mai da ranakun yin zaɓe baya bayan da tarzoma ta ɓarke bayan da shugaban kasar Nkurunziza yanke shawarar tsayawa takara a karo na uku. Yau Litinin hukumar zaben kasar ta ce ta ba da shawara a gudanar da zaben wakilan majalisar wakilai a ranar 26 ga wannan wata na Yuni idan Allah ya kai mu. Sa'annan a yi zaben shugaban kasa a ranar 15 ga watan Yuli. na Majalisar Dattijai kuma a ranar 24 ga watan Yuli idan Allah ya kai mu. Tun da farko an shirya yin zaben shugaban ƙasa a ranar 26 ga watan Yuni, to amma ba a yi yakin neman zaɓe da ya kamata ba, a saboda zanga-zanga da kuma yunkurin juyin mulki da aka yi a watan jiya a Bujumbura babban birnin ƙasar. Wani babban mukarrabin shugaban ƙasar ya faɗa wa muryar Amurka cewa tilas shugaban ƙasa ya soke ranakun zaben da aka shirya yi tun da farko. kuma ana sa ran cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa zai yi hakan. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. ga dukkan alamu an shiga kafar wando ɗaya tsakanin magoya bayan matsayin jam'iyyar apc na nadawa jam'iyyar ƙasa shugabanninta da waɗanda ke ganin cewa jam'iyyar ba ta bi tsarin dimokuraɗiyya ba a wajen tabbatar da wannan tsarin na fitar da 'yan takara ga dai umar faruk musa da ƙarin bayani tsohon gwamnan jihar sokoto yanzu kuma zaɓaɓɓen dan majalisar dattawa na najeriya dr aliyu maga takardawa mako ya bayyana min a fira da na yi da shi a abuja cewar babu shakka za su bi duk matakan da ya kamata a ɗauka domin a tabbatar da cewa ba a samu ɓaraka ba kuma duk wanda aka zaɓa ɗin zai aiki tare da shugaban ƙasa muhammadu buhari ba tare da takon sakar da aka samu a baya ba lokacin jonathan da waɗansu shugabannin majalisar ƙasa a yau ina tabbata maka cewa duk wanda yake majalisar tarayya ko ta ko ta dattijai na ƙasar najeriya wani gwamna ko ɗan na jiha fata ne ya aiki hannu hannu da kawai da kawai daga wani tarayya ƙarshen jagorancin janar Buhari Bari don a cimma nasara dalili Umar mun zagar janar duk na ko ina mu yar kowa da jama'a kuma jama'a suna da kuduri mai yawa cewa wani abu zai zo mutuna alheri a wannan zaman don haka ba za mu zo mai da aje ana wani abuwa na rashin tuwar kai ko da lama duk yadda ta kasance mu mun san cewa Allah ka bada mulki ga wanda ya so kuma sadda ya zo haka duk wanda ya samu ma tabbata cewa za mu haɗa kamar aiki tare da fara shugaban ƙasa don cimma nasarar wannan ƙasa ta samu shawo kan matsalar da ke suka da bai ta shekara shekaru umar domin general eh, shi kadai ba zai ci nasara a shi kadai yaki ba sai duk jama'a mu da yan majalisa da masu wani jama'a kasa sun ba da goyon baya kowa ya yi nashi bangare ake cin nasara a da kiran na iman da Allah ya umar zai haka in ka tuna lokacin da aka yi zaɓen aminu tambola a matsayin kakakin majalisa mm. ba shi ne zaɓin jam'iyyar pdp ba a wannan lokacin mm. sai suka zo suka abin da ake cewa juyin mulki kamar suka zo abin da jam'iyyar ta ce a yi ba shi ne mafi yawan 'yan majalisar suke so ba daga kowace jam'iyya ma mm. sai aka zo ana ta zaman doya da manja wurin mulkin kasa tsakanin fadar gwamnati da majalisar tarayya karkashin jagoranci aminu eh. shi ne ake ganin kada irin haka yanzu ya sake faruwa tsakanin majalisar da dattawa ala misali ko da ta wakilai tun da su ma wakilan sun ce ba su amince da nadin da jam'iyyar ta musu a majalisar su ba. Umar ba zai faru haka ba ban so yin kuma wata magana wata lokaci ba da wancan lokacin wannan gwamnati da ke wannan karshen jagorancin eh, Jonathan ba ta sanya da aka mulki na tafi mu zama tare mu yi tafiya don taimakon jama'a ba. Kuma ni na sanya da aka wannan takaddama ta Honorable Aminu Watsambo gwamnati Sokoto na yanzu kafin ya zama speaker. Ni aka kira kusan kamar za a yanka ne an kira ne ya kai sau biyar cikin fada gwamnati tarayya. na gano cewa president ba shi ne bai shawa tambol ba wasu mutane ke son shi fadanci kuma na gama ga gasuwan zanen gaban shi ga shi mataimakin shi na wadi da dr balhadro alhali ba daidai ne kuma na faɗan president gaban shi ce wannan ya kamata ya ci da ci wannan magana ba daidai ne tun wani lokacin kuma idan aka zo kuma ga yaƙi ai da an yi zaɓe an ƙare ai president wanda sai da ake ta da mulki sai kira musu to ku zo mu hada mu wajen aiki dama duka mu da ku ma'anar mu guda ma'ana shine ai wajen aiki ba na babu abubuwan na kashin kai idan ma ko fate ko wani ya ce ga wanda ke so bai zama ba duk wanda ya zama ai jama'a ku zabo shi jama'a zai yi aiki ko fatan mu shine wannan kasar ta Allah ya ba mu iko makam canji na gaske wanda zai ka alfanu ga jama'a gaba daya ce alhamdulillah gwamnati aka yi tsohon gwamnan jihar sokoto kenan kuma yanzu zababben dan majalisar dattawa na najeriya dr aliyu maga takardawa mako a tattaunawar da na yi da shi a abuja yanzu dai jam'iyyar ta apc ta fara tuntuɓar mambobinta domin tabbatar da wannan matsalar ta zaɓin da aka yi wa 'yan majalisar bai kawo ta hatsaniya ko rigima a cikin jam'iyyar ba abin da ya sa yanzu jam'iyyun adawa musamman jam'iyyar pdp ta fara yin dariya cewa an fara ganin su a rana umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria madalla a gaishe da umar faruk musa tun biyo bayan tsike gwamnan jihar adama daga mukamin sabara waccan bai samu komawa jiharsa ba sai wannan karan wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya gana da shi babban magana kam shine muna gode wa allah maɗaukakin sarki da ya kawo wannan canji kuma ba zai da allah ya kawo shi cikin ruwan sanyi ya kawo cikin ruwan sanyi sauran duniya gaba ɗaya sun ga abin da muke ciki suka ce na nigeria ya isa me zan faɗa wa shugaban mu yanzu na farko dai ka san mu a nan mu musulmai ne da christians kowanne a cikin littafin mu an ce in akwai wani addu'a da za ka yi wanda allah zai karɓa maka me wani addu'a ya kamata ka yi aka ce maka ko kana christian ko musulmi kai wa shugabanka addu'a allah ya bashi nasara don nasarar shugaba ya zama alheri a gare mu. yallaɓe tun bayan dambarwar a tsige ka wato yau kusan watanni goma sha ɗaya aka ji tsoriya ka wasu sun ce ka sulale ka fita kasan waje yanzu gashi ka dawo wai me za ka faɗa yan adama me yasa ne ka bar najeriya. abin da yasa na bar najeriya ka yi musu tuni annabi musa ya yi hijira annabi isa ya yi hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya hijira annaba ma suna hijira kuma na tabbatar musu ba ƙarya nake ba so biyu aka so a kashe ni ka ana so a kashe kashe ka zauna kana wawanci to amma da ka dawo kuma hukumar ta AFCC daga dawo kuma sai gashi kuma tana neman ka ruwa a jallo kan wasu kudaden da ake zargin kan cewa gwamnatin ka ta kashe menene gasken batun ne ba ka san da ba na nan ƙara ƙara in ka je AFCC littattafai da aka yi ta yin ƙarya na jamhuru da sauransu a na yana da yawa sun ci haje suka ce suna nema in zo sai na jan ceto gani kai ka. kuma ka kawo mini shaida ko a rubuce ka kawo mini shaida wanda ni na yi magudi a zamana na adamawa in ka je ka samu kudi na a ƙasan waje ba kurun ka ɗauki wani kuɗi ba ka kai ni gidan fursuna banda guda ɗaya dala account a ƙasan waje banda fili gida na a ƙasan waje ko wasu kwa mita of land banda shi a ƙasan waje wata jami'an tsohon gwamnatin ka ne suka yi ko ko me menene kana ni kama na hannu sani ba ni dai ban yi ma gudi da kowa ba na ƙare aiki na tsakana da Allah kuma don rashin magudi ne yanzu zan je cikin gado na in kunta karfe bakwai na dare waɗannan da suke maganganu nan suke cewa ni kaja kaja nan nan to ina faɗa baka ba sa iya baccin awa ɗaya da daddare cikin air conditioner zufa suke yi waya kake da bangaren da suka tsige ka yanzu kasan mu muna da imani na farko kam duk abin da ya faru a duniyar nan Allah ya sa ya kaddara in ba Allah ya kaddara zan bari wani aiki kama ka ba ba da zai zan zama tun bar bar da yake na bari ban da wani shakka cewa wai za a kai ni wani wuri a yi mini bincike ha waɗansu ma da suka ce mini sun za su bincike na ce ka kawo su ko daga cikin kabarin su ne su faɗi magana ta kashe me sakon ka ga yan siyasar jihar adama musamman ma jami'a ka ta apc muna musu fatan alheri muna musu fatan alheri kowa da allah ba shugabanni ko kansila na mayo balwa ward ina masa fatan alheri muna fata allah ya tsarkaka musu zuciya su yi aiki na jama'a kamar da ya kamata kuma ya su zamanto karɓaɓɓu don su akan aikinsu yadda su ma in sun bar aiki kamar da na bar aiki ina dawa gari kowa ya fito yana ce maka barka da zuwa Madalla a gaishe da Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 4 da minti 44 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. kasashen Afirka hudu da ke wakiltar nahiyar gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa 'yan kasa da shekaru ashirin wato Najeriya da Ghana da Senegal da Mali duk sun tsallake zuwa zagaye na biyu na gasar. Barcelona ta lashe kofin zakarun turai karo na biyar a tarihi tare da wasu kofuna biyu a kakar wasanni ta bana. To koyaya magoya bayan club din suke ji? gwargwado na san cewa barcelona suna da 'yan kwallo kamar 'yan kwallo na gabansu irin lionel messi suarez da neymar gaskiya ba kowa inna defenders na kwallo ka iya taron su ba kasashen rasha da qatar na cikin zaman ɗarɗar na yiwuwar rasa tikitin karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya da fifa ta basu a fagen tennis kuma darajar stan wawrinka ta karu a jerin fitattun 'yan wasan tennis na duniya bayan da ya lashe gasar french open ta bana Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni. Ni ne Murtala Faruk Sanyinna. Bari mu fara da gasar cin kofin duniya ta matasa, inda dukkanin kasashe hudu da ke wakiltar nahiyar Afirka a gasar kwallon kafar matasa 'yan kasa da shekaru 20 ta cin kofin duniya a kasar New Zealand sun sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu na 'yan shida na gasar. kasar ghana ce dai ta so matsallakewa bayan da ta zo ta farko a rukuninsu na bi da maki bakwai sama da austria inda kuma suka fitar da kasar argentina da ta taba lashe kofin gasar har sau shida kasar maliko ta kare wasannin na matakin rukuni ne a matsayin ta biyu a rukuninsu na d da maki hudu kasa da sabiya to sai dai kasashen biyu na afirka za su fuskanci juna a zagayen na 'yan sha shida gana wace ita ce kadai kasar afirka da ta taba lashe kofin a shekara ta 2009 na fatan maimaita tarihin wasan takarar na uku na gasar ta matasan afirka da aka gudanar a kasar senegal a watan maris da ya gabata inda ta doke kasar ta mali kasar senegal ma ta sami tsallakewa zuwa zagaye na biyu duk kuwa da cewa ta zo ne ta uku a rukunin su na si kasa da portugal da colombia to amma ta sami damar tsallakewa ne a zaman daya daga cikin fitattun na uku senegal din za ta kara ne da kasar ukraine sai kasa ta hudu da ta tsallake ita ce najeriya wace sakamakon doki hungary da ta yi a jiya lahadi ta kara shi a matsayin ta biyu a rukunin su na e najeriyar wace ita ce zakarun matasan nahiyar afirka za ta kece ne da zakarun nahiyar turai wato jamus a zagaye na 'yan sha shida na gasar to sai dai kuma lamarin fa ya sha bamban a gasar cin kofin duniya ta mata da aka soma ta a ƙarshen mako nan a ƙasar canada inda nahiyar afirka ta soma da bakin labari domin ko kasar farko da ta buga wasa daga cikin kasashe uku da ke wakiltar nahiyar ta sha kashin gaske kasar jamus ce dai ta ragargaza kasar ta cote d'ivoire da zunzurutun ci goma da nema a karawarsu ta matakin rukuni rukuni a safiyar yau din nan tun a cikin mintuna 35 na farko na wasan ne dai kasar ta jamus ta jefa kwallaye har biyar inda ta jefa ta shida ana dab da tafiya hutun rabin lokaci kana kuma ta kara zura wasu kwallayen hudu bayan dawowa rabin lokaci na biyu wannan ko ita ce nasara ta biyu mafi girma a tarihin gasar inda ta farko din ita ce sa'ad da kasar ta jamus ta doke argentina da ci goma sha ɗaya da nema a shekara ta dubu biyu da bakwai sauran kasashen na afirka da ke cikin gasar wato najeriya da kamaru duk za su buga su na farko ne a yau din nan yanzu haka dai 'yan matan na najeriya na can suna fafatawa da takwarorin su 'yan kasar sweden yayin da an jima kaɗan kuma kasar kamaru za ta kara da ecuador tun da farko dai a wasan buɗe gasar mai masaukin baki wato canada ta doke kasar china da ci ɗaya mai ban haushi a rukunin a inda ita kuma kasar netherlands ta doke new zealand ita ma da ci ɗaya da nema a rukunin b kuma kasar norway ta doke thailand da ci hudu da nema kasar togo ta fitar da dan wasan gaba da ke taka leda a club din tottenham emmanuel adebayo daga cikin jerin 'yan wasan kasar hakan ko ya biyo ne bayan kasawar dan wasan na isa da wuri a lokacin da aka shata a ranar lahadi mai zuwa ne dai kasar ta togo za ta soma ta na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2017 inda za ta soma karawa da kasar liberia to amma mai horar da 'yan wasan kasar tom saintfit ya ce za su iya koda ba tare da adebayo ba da mai tsaron gida ko siya gasa da kuma floyd aite waɗanda duk suka ke isa kasar cikin lokaci kocin ya ce wannan ko zaɓin su ne domin ko ba wata matsala tsakaninsa da kowane ɗan wasa don haka yake ganin 'yan wasan uku ba su da ra'ayin bugawa ƙasar su wasa a wannan lokacin. ana sa ran kungiyar kwallon kafa ta west ham da ke ingila za ta bayyana sabon kocin ta nan da sawo'i 48 west ham din dai yana farautar samun koci wanda zai maye gurbin sam allardyce wanda aka bayyana korarsa a wasan club din ta karshe ta kakar wasanni ta bana wacce ta sha kashi a hannun newcastle ana kuma hasashen ɗauko ɗan wasan baya na club ɗin slaven village wanda ya buga wa club ɗin wasa tsakanin shekarar 1996 da 97 wanda kuma ya horar da 'yan wasa a ƙasar turkiyya har tsawon shekaru biyu inda daga bisani ya zama kocin ƙasar croatia Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da ke ƙasar Spain ta kammala tarihin lashe kofuna uku a kakar wasanni ɗaya, biyo bayan lashe kofin gasar zakarun Turai wato Champions League a karshen mako. Barcelona ta daga kofin ne kuwa bayan da ta doke club ɗin Juventus da ke ƙasar Italiya da ci uku da ɗaya a wasan ƙarshe ta gasar a birnin Berlin. Wannan ne karo na uku da Barcelona take ɗaga kofin na zakarun Turai a cikin shekaru shida, kuma shine kofi na biyar na gasar ta zakarun Turai da ta lashe a tarihi. kafin kofin na zakarun turai dai barcelona ce ta lashe kofin gasar la liga da kuma kofin kalubalenka na copa del rey na kasar ta spain hakan ko ya kai karshen zaman shahararren dan kwallon club din xabi tare da gagaruman nasara ba shi kadai ba ma magoya bayan barcelona a duk fadin duniya sun kwana da farin ciki ni sunan abraham a gaskiya wasan ya yi sha'awa kwarai da gaske daina ba tsammani ya yi daidai wallahi kana ganin barcelona ya cancanta a ce ta lashe wannan kofin kwarai da gaske saboda dama gaskiya suna da fitaccen yan kwallo wanda aka san da su a duniya ta san da su kowa dama ya riga ya basu su ne to kasan sai dai kwallo a ce sai an buga sunana abakar umar sadiq to gaskiya Allah na goyi bayan Juventus ganin cewa kowane lokaci ana bukatar canji da yake mun san su samu matsala saboda defense din su guda wanda aka gani sanin nena ya samu matsala lokacin da suna wasa ta training kai a buga wannan wasan kana ganin wannan ne ya ba Barcelona dama kenan ta yi abin a to gaskiya Barcelona yana tabbatar ma da cewa ko ba da wannan ba gaskiya bisa ga shahadar ta ga kwallon kafa to babu shakka za ta lashe wannan kohi ga yadda muka ga takin kwallon ta na yau sunana Abdulkadir Muhammad Umar to ni dai gaskiya wasa ta yi min daɗi kuma na horin ciki wadda ta kasance saboda babu mai expectation a yi wasa haka final a tishi 3-1 to kana ganin menene ya ba wata ila barcelona sa'a akan juventus a wannan wasan gaskiya sa'a da ba sa ta samu a wannan wasa eligol eh, ɗin din da ta ci minti goma da wara kwallo a ci gaba da binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa kwamitin da ke gudanar da binciken ya bayyana cewa kasashen rasha da qatar kan iya rasa damar karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya idan har aka sami tabbacin sun ba da na sayan goro ko toshiyar baki ga jami'an hukumar ta fifa fifa ɗin dai ta baiwa rasha tikitin karɓar bakuncin gasar mai zuwa ta 2018 yayin da qatar kuma za ta karɓi bakuncin gasar ta shekara ta 2022 to sai dai shugaban kwamitin binciken ya ce za a iya soke damar ta karɓar bakuncin gasar ta duniya muddin aka sami hujjojin cewa sun ba da cin hanci domin samun damar shugaban hukumar ta fifa sep blatter dai ya bayyana sa ta yin murabus kwanaki hudu bayan sake zaben sa a wa'adin mulki na biyar sakamakon wannan badakalar ta zarge-zargen cin hanci da ta mamaye hukumar a lokacin babban taron hukumar na makon jiya ne dai a birnin zurich aka cafke wasu jami'an fifa din bisa zargin cin hanci da rashawa a fagen tennis kuma ɗan ƙasar switzerland stan wawrinka ya sake ɗagawa zuwa cikin fitattun zakarun tennis biyar na sama a duniya bayan da ya sami nasarar lashe babbar gasar tennis ta french open ta bana wurinka ya lashe gasar ne bayan da ya doke mutum na farko a duniyar tennis Novak yokovic a wasan karshe na gasar. Matsayin na wurinka dai ya faɗi ƙasa daga na hudu zuwa na tara a watan fabrairu da ya gabata. To amma wannan nasarar ta sake ɗaukaka shi zuwa cikin biyar na sama. To sai dai sarki a da wato Rafael Nadal kam ya ƙara yin ƙasa sakamakon wargaza mafarkinsa na lashe gasar ta french open karo na goma da yokovic ya yi da ya fitar da shi da set uku jere a matakin kwata final yanzu dai nadal wanda a da yake a matsayin na bakwai ya kara komawa ƙasa zuwa na goma a duniyar tennis to da wannan kuma muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni na wannan makon sai kuma litinin ta makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin yanzu kama a madadin sauran abokan aiki murtala faruk sanyin da ne ke muku sallama tare da fatan alkhairi mu kasance lafiya yanzu kuma sashen da muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Kowace takwas ga watan Yuni rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsayar domin karrama tekuna. Manufar ita ce tunatar da jama'a akan amfanin tekuna ga dukkan rayuka a duniya da kuma jawo hankali akan tasirin ayyukan 'yan adam ga teku. Takin wannan shekarar shine lafiyar teku da lafiyar duniya da kuma mai da hankali na musamman akan gurɓatar yanayi a sakamakon roba. Girman teku ya mamaye kusan kashi uku cikin hudu na faɗin duniya kuma ya kunshi kashi bakwai na ruwan da ke wannan duniyar. Bugu da ƙari, tekuna na ba da kusan rabin iskar da bil'adam yake shaƙa a duniya, da taimakawa sauyin yanayi, da shanye numfashin da muke fitarwa, da kuma taimakawa ɗimbin rayukan da ke cikin duniya. Rayukan kusan rabin jinsin dabbobi da tsirrai a wannan duniyar sun dogara ne akan tekuna. Haka kuma tekuna da fa'ida wajen ƙara ingancin rayuwar bil'adama. Babu makawa, tekuna na da amfani ga tattalin arzikin duniya, saboda irin rawar da suke takawa wajen sufuri da shakatawa. Ganin cewa ba kai ga binciken kaso da biyar cikin ɗari na ƙarƙashin tekuna ba, babu shakka za a iya samun magungunan cututtuka da yawa domin warware matsaloli bila adadin. Kuma duk da haka, kashi arba'in na tekun da ke duniya ya gurɓata sakamakon ayyukan ɗan adam kamar kamun kifi fiye da yadda ya kamata a kama da kuma rasa muhallin halittu da ke zama a gaɓar teku duk sakamakon tarkacen roba. wasu tarkacen suna zuwa ne daga sharar jiragen ruwa wasu kuma daga rafuka yayin da suke gangarawa zuwa teku jama'a misalin tan miliyan takwas na shara ne ke gangarawa tekuna a kowace shekara da zarar sharar ta fada teku sai ta faffashe har sai ta koma 'yan ƙananan robobi sharhin ya ci gaba da cewa tarkacen roba babbar matsala ce saboda suna ɗaukar lokaci kafin su lalace a cikin ruwa kuma sukan dabaibai halittun teku kamar su halittar murjani ko coral reefs a Turanci. kuma dabbobin ruwa na iya cinye sharar bincike ya nuna irin illar da roba ke yi a kan jinsin halittu fiye da ɗari shida da hamsin waɗanda ake samu a ruwa a ranar teku ta duniya wajibi ne mu tuna cewa lafiya da tsaron teku abu ne da ya shafi kowa da kowa kuma bai kamata a yi watsi da shi ba dole sai mun zama 'yan ƙasa na gari ne za mu iya kiyaye lafiyar tekunan mu da kuma tabbatarwa tekunan wannan duniya sun amfani mutane da ke tafi a shekaru da yawa masu zuwa. Me za ka yi domin kare teku? Ana iya faɗa mana a shafukan zumunta kamar haka, hashtag OurOcean 2005. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice a yau sun yi wa ƙasar Rasha kashedin cewa za su zafafa takunkumin karya tattalin arzikin da suka azamata, sai fa idan Rasha ta ƙaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta domin kawo ƙarshen fafatawa da ake a gabashin ƙasar Ukraine tsakanin 'yan tawaye da 'yan aware wato 'yan aware da kuma sojojin gwamnatin ƙasar. Hukumar zaben kasar Burundi ta ba da shawarar cewa a da ranakun yin zaɓe baya bayan da tarzoma ko kuma zanga-zanga ta ɓarke bayan da shugaban ƙasar Nkurunziza ya yanke shawarar tsayawa takara a karo na uku. Yau Litinin hukumar zaben ƙasar ta ce ta ba da shawara a gudanar da zaben wakilan majalisar wakilai a ranar 26 ga wannan wata na Yuni idan Allah ya kai mu sannan a yi zaben shugaban ƙasa a ranar 15 ga watan gobe. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Bell. Ni Maryam Dauda ki cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.